safiya. Uh, Barkanmu da safiya jama'a masu. To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a barkanmu da safiya. Uh, barkanmu da safiya jama'a masu saurare na masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminu. To jama'a za ku ga uh, na zo muku da wata 'yar uwa kuma da labarinta da take ganin cewa kamar ‘yan uwan mijinta gaskiya halakanta suke nema eh dangin mijinta halakansu suke nema ita da mijinta to ta ba mu wannan ne wai ta rasa abin da take ciki gaskiya tana neman shawarwari amma ku bar mu ji abin da ta fara kawo mana dai sannan ku bar mu ji malam da farko da ina neman alfarma don Allah a sayin sunana Ah, jama'a don Allah in kuna ji ku fara zana mini yes sannan. In kuna ji don Allah ku zana mini yes in dai ana ji sosai sannan ah, in play duka. Ok, in dai ina ganin yes na san ana ji sosai kenan. Shi mu play abin da ya kawo mana, Alright. Malam da farko da ina neman alfarma don Allah a saye sunana. Idan na san yan uwan mijina kila za su iya gani ko kuma za su iya ji shawara da nake nema na auri mijina kusan shekara jin din na zamu shiga shekara bakwai kenan da aure so da yana aiki ne a Julius vega to tun Disamba sai kasa aikin kamfani mun ba garanti sai ya rasa aikinsa ya rasa aikinsa akwai wani dama da yan wansa haka dai suna da dan yana da yi mata haka wanda suke dan dama sa mana ido da takura irin dai haka dai wanda dama na saba da irin haka shi yake kula da su shi yake daukan nauyin su har waɗanda suke gidan aure ma da yaran su ma yawanci wasu ma suna da shi ma amma saboda sabar masifa suna tambayansa kuma yana yi wallahi tun da nake nake aure da shi ban taba samun matsala da shi ba sai dai irin na yau da gobe dai wanda ba za a rasa ba don mutum kirki mutumin kirki ne ba wanda bai san shi ba yana taimakawa jama'a irin haka ne so aka zo ya rasa aikinsa dis disamba din nan bai ma gaya min da wuri ba wallahi ina ga sai february a'a ko mm, february early february ya gaya min cewa ya rasa aikinsa sa ba shi takarda an ce za a kira shi har yanzu ba a kira shi ba so sai muna da gidan da muke ginawa a cikin estate din da muke gidan ma ya kusan kusan gamawa don bai mu sa huta da interlock da fenti ne ya rage mu a shiga gidan ba so da ya zo ya rasa gidan sai nake ce mai tun da gidan haya muke mu samu yadda za mu mu hada hannu mu karasa gidan ya so sai mu koma can gidan da zama su kuma yan uwansu saboda suna so yanzu da suka ga da shi wallahi tun da ya rasa aikinsa ba dan ina da na lokacin kwantenan da na siya a kofar gidan mu har aka yi ta masifa ma har na aka ga an ce ina sa mijina na je na sayi kwantena ina sai da provision kamar yadda mijina yake ya za a ce ina sai da provision irin haka dai sai na banza ban wuce tasu ba duk da dai abinda nake saidawa dai kananu ne ba wani kudi ne sosai ba yake sake mun ba amma na san yana yi wa 'yan uwansu sosai ni har wasu yan uwana ma yana taimaka musu amma ni irin ya dauko ya bani din nan ni din dai ba zai bani ba gaskiya amma dai sutura abinci kwam alhamdulillah da kula da yara da makarantar su duk yana yi so sai suke ba su shawara gidan ya sa a kasuwa ko kuma ya je banki ya anshi loan ya anshi sai ya fara wani business haka Mm, business din ya bunkasa ni sosai iyalin da ni kuma na yadda malam na na sace paper gidan da komai na gidan wanda na san zai tafi da shi banki dai sai na season na je na boye shi inda ba zai sani ba to shi ne yanzu haka rigiman da muke yi maganan da nake yanzu malam wallahi ba abincin da za mu ci yara dai suna zuwa makaranta dai shagona ba komai dai sai dan abin da ba za a rasa ba amma na gwammace mu zauna da yunwa da a ce gidan nan ya je ya sa a kasuwa da yan wasu suke ziga shi ya sa a kasuwa don wallahi tallahi na san in ya sa gidan nan ya je banki ya an shi da gidan nan wallahi tallahi ta ya shi cinye kudin za su ba wata sana'an da abin nan zai yi ba na dai ce mishi ya ci gaba da neman aiki mu kuma duk abin da muka dan samu in ci gaba da zuba abu a shago tunda ina da shi dama Ba samu mu koma can gidan kila in muka koma can gidan ma muka samu wani abu ma kila cinikin zai fi tafiya a can da to yanzu da a maganar da muke da muna dan samun rigima ha uwar sama yan uwar sama suna cewa mutum da son son cin gaban shi ne ko za mu rabu menene menene dai magana dai da yawa dai malam dan Allah dama ina ci neman shawara to in ba shi takardar gidan ne ya zo mu dawo ya je a sa gida a kasuwa shi kadai ne fa abin da muke da shi duniya da lahira gidan nan ne muke da shi kuma kowa yana inda yake zaune abuja ya san yadda yanayin abuja yake kudin makaranta ma wallahi gare yara uku gare kuma a zo ana biyan kudin haya Ni tunanin da nake kenan fa don wallahi malam ina son mijina wallahi bai da matsala kuma wallahi ba na fatan marabu hmm. na san da yan wansu dama ba sa suna don ba ni ya so ya aura ba akwai wacce suke so ya aura don matsala yake da kuma an san so yanzu muka samu wani matsala sai suke so su amfani da wani opportunity a ce mun rabu ko kuma mun rabu ne ko kuma na tafi na bashi ne saboda yanzu bai da aiki da yake aiki ban tafi ba sai yanzu kuma in Allah ya da wallahi ba inda zani in dai ba Allah ne ya ce karshen zaman mu ya zo ba wallahi ina son mijina kuma yana so na wallahi matsalar dai gashi gida ne suna so ya ya karbi lon da gida zo mu dawo babu zo muna maula a gurin su ba ba mu za su ba da masu shi a cikin su wallahi ba taimaka mana suke ba ni ce dai na san yadda muke yi wallahi kayayyaki na wasu abubuwan nasiya saboda kawai mu samu gidan nan gade mun gama shi mun koma can yanzu ne dai da babu komai shi ma ya fara biye musu yana so ya tafi ya kai takardar banki kuma na san yadda dai za a iya mashi london ni kuma shi ne na je na boye takardun bana so bana so ya sa gidan a kasuwa shi kadai ne da yara na fa uku namijin ciki ya kusan shekara shida ya za yi a cire gidan da muke da shi a zo a sa a kasuwa mu dawo muna zaman gidan haya rayuwar abuja gidan da muke ciki ma daki biyu kawai nawa muke biya ga kudin makarantar yara alhamdulillah ba a cewa komai wallahi kadai na san abin da nake what I'm going through in ga kawai dai you survive da ni da yara na in ga kuma na ina dauke mishi hankali saboda ba na so ya dinga tunani saboda na san yana yawan tunani cikin dare baya iya bacci saboda yana ganin wa'inda yake taimakawa da baya iya musu komai yanzu abin na damunsa sosai maimakon su dinga kwanta mai da hankali sai kawai to <clears throat> na tsayar da shi ya kamata barin kirata. ta jama'a ga wannan dai da ta kawo gaskiya wai ita da mijinta ne gaskiya suna na malam gayi akwai magana fa wai da mijinta ne suna nan zaman lafiya amma ko da yake yan eh, wayin mijinta yanzu ta ga cewa kamar gaskiya mutuwan suke su tuna neman hallakan su ne saboda wai mijin lokacin da mijin yana da yana da kuɗi yana da kuɗi sosai yana taimakan familin shi kuma yana taimakan familinta wato yan uwayenta yana taimaka musu sosai ƴan uwaye shi kuma yana taimaka musu sosai masu aiki ciki daban da ba su aiki ciki yana taimaka ma kowa washe cikin disamba da ya wuce she aikin mijin ya bata da aikin mijin ya bata shi ko mijin ga yana da iya Allah ya bashi sa'a ya sayi gida wani daki uku daga Abuja yana da wannan gidan gidan kansa suna ciki yanzu da aikinsa ya ɓata bai da aiki ita kuma lokacin da mijinta yake da shin nan ta iya ta wani kwantena tana zuba kayan provision ciki wai she yan uwayen mijinta fa she suna zaginta cewa kamar da dattijo irin wannan she ke ki aje kwantena kina sayarwa kabutun tana bata wa mijinta suna kenan suka ta zaginta ita bata ji ba bata ta kyale su to yau gashi da aikin mijin ya bata gashi ita a cikin wannan kwantena mijinta ita da shi suke cin abinci suke survive amma 'yan uwayen kowa juya masa baya ba kowa to amma yanzu shi ta fara ji 'yan uwayen nan suna matsa wa mijinta cewa ya ɗauki gidan sannan kai ya sayar da gidan ya ɗauki takardar gidan sannan ya kai banki a bashi loan ya fara aiki da shi in ya fara aiki da shi ah jama'a sometimes ana mantuwa mutane na suka karbi loan suka karbi suka je banki suka karbi loan suka iya biya komin kuɗin kan ka karbi loan wallahi banki yawanci kana kasa biya ne to amma wai ɗan wasu gaya musu a ya ɗauki gidan sannan takardan gidan sannan ya je ya kai banki a bashi loan in aka ba shi loan ya yi aiki da shi ya biya banki to ita kuma hankalinta tana ganin common no ni da kai muna da 'ya'ya uku namijinmu babba ma ya kusa kai shekara shida yanzu kuma ta san mijinta ta san mijinta har in ya karbi wannan loanin nan har in dai ya karbi wannan loanin nan shi da yan shi za su cinye kuɗin kuma su yi asaran gida gaskiya da ta ga haka shi ta sata takardan ta saci takardan gidan ta je ta ɓoye yanzu kowa ya gane ita ta sata wannan takardan gidan wai shi yanzu ƴan uwayen tun da ma ai ba su ba ita suke son ya aurawa da farko yanzu ana ba ta option ta kawo takardan gidan a yi zaman lafiya <laughs> ko dai su sa mijinta ya sake ta ta kawo takardan gidan nan ya je ya karbi loan ta kawo takardan gidan ya je ya karbi loan ko dai a'a su sa ɗan uwansu ya sake ta shi sa su ta confused tana neman shawara saboda aurenta ta kai takardan ta dai ta su ko dai a'a ta kiya saboda wai ta daga tana son mijinta kuma wannan gida wai wallahi wani bai sai ya cire ta ba wai wannan gida gaskiya ba ta barin gidan wai ba wanda ya sai ya cire ta wai ba ta barin gidan wannan gida ba ta bari sa jama'a wai tana neman shawarwari gaskiya ta yi confuse ta rasa ya take ciki me ke faruwa mata kai sa don Allah za iya rubuta kowa zai iya rubuta mata tana kan layi tana tare da mu ita ma ta gani za ta karanta ba zan kira sunanta ba dai gashi na mun same ta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh yar uwa Assalamu alaikum. Abubuwa na tafi yara makaranta ne. Ok ba damuwa muna la ban so ki kira sunan kin ce boye sunan ki ban so ki kira sunan ki to. Eh yanzu <laughs> yana da ban ki. Ina ina online yanzu. Eh kina online kina online live ana jin ki. Eh ina ina ina ma ina ma bayanin. Eh, yanzu in kin ba su takardan. Eh. Ke in kin kai takardan kin ba su wato ke kin sirar gidan gidan. baki da matsala da kowa kenan inda kin ba su takardan <laughs> to 'yan uwa na ma sun ce ka in bayar in kuma sun masa min in bayar to su ma za su ce in dawo gida kenan tunda sun dama suka ga takura suna ce min ko zan dawo gida ne tunda sun masa min ni kuma na ce in ma zan rabu da mijina ba wannan lokacin ba to ina za shi mijinkin shi mijinki. Eto eh, amma ina so shi mijinki bai iya buga kirji ya gwada mu ɗan uwansu gida gida na ne mata kuma mata na ne wallahi malam <laughs> ba a cewa komai baya musa musu ne fa su ne manya kuma wallahi o oh, shi ne karami kawai ba ta da wani matsala yayyan ne suke da matsala sosai ok shi ne karamin su suna hada baki ne suna zuga uwan eh shine ne ni dai ni dai ni dai zaman auren ki yana da kyau amma ni da in kin bisha ni dai ni da zaji yanzu magana ki ga audio ki ga in dai ni ne o eh, mijin ki ne kake wasa kuma aiwa ƴaƴan ki asara in dai ni ne ni dai o kake bayar ni dai hankali na o in dai ni ne Allah kake bayar ko mijinki shi ne Allah malami ma na sani in na bayar eh wallahi in na ba ni da yara na ne za mu sha wahala <laughs> to ina zuwa wallahi ya kamata yanzu ba wani babba da zai iya shiga tsakani wato su za su iya sa mijinki ya sake ki kuma ya sake ki saboda gida babansu ya rasu babansu ne dama kuma ya rasu wansu kuma babba shi ma ya rasu yayansa ma shi yake kula da su su uku marayu eh. mijina ne ma su da makarantarsu shi yake kula da su to yan uwana ne kuma dama sun ga da da nake takura dama sun san ba su na aiki ba kuma sai da abun ma ya zama serious na zo na yi musu magana kwanan nan saboda na san idan na musu magana su ma za su ce min in dawo gida a rabun ni kuma ba na so a rabun to amma su sun san cewa a musulunci ma karban loan ma haramun ne to to kuma me garanti ma in ka karbi loan din ma za ka iya biya eh? na san kawo muna maganan nan da kika yi hankalinki ya yi confuse kin confuse domin kina son mijinki kin audio ki na karshe kin ce muna mijinki da gaske kina son mijinki ba wato son mijinki ya iya sa ki kai amma in dai ni ne shawara na wo jama'a ban san shawaran wani ba in dai ni ne kewo. Wala wallahi ni ne kake baya in dai ni ne ke Eh, kin confuse yanzu abin eh eh, eh in ni ne ke kake bayar in ni ne ke kuma mijinki eh, akwai wani sa'in da mutum in ka kai wani akwai wani level in ka kai kana gani iyayen kama da suka haife ka da suke iya su matsa ka kai wasu ababa suna dan samu ha maka kaɗan wasu ababa shiga kunya ma zo tsakanin kai da iyayenka balle ma ce ninka. wannan yayannin shi ne su ba su ba su da gidan kansu ba su da zuriyan kansu wallahi suna da shi akwai masu gida ma a nan abuja fa a cikin su to me yasa su ba su dokar nasu su su kai su kai bank mutum dai na cikin su ya dauko dubu goma ya turo min wallahi tun wajen wata nawa yanzu Eto eh, to na gode bawan Allah wai a'a sarki zaki a duba. A'a an iya zuwa bawan Allah ai ban ce shawara ka ba Abdul na ce shawara na in dai ni ne ni ne ban bayarwa. Amma kai kowa na ai ta shawara take nema. Amma in dai ni ne dewo me yasa saboda haramun nema. Ya za ta doki ya za doki takardar ina zuwa wo. Yanzu mijinki ma kowa gidan da mijinki duka kowa sun takardar gidan yana hannunki ko? ke kika sata eh, kowa ya san yana hannuna kowa ya san yana hannuna ni ma na abin da na ce ma in ma lon ne ka dau ka karbi ka dan mana ba ma magana gidan ya kamata ya dinga yi bayan da mu kara samu koma ko kuma in kudi shagon nan in cika shi in dinga sai da abu saboda mu dinga samun na abinci yanzu wai lon nawa suke so ya je karbi a banki yanzu wai loan loan loan nawa suke yanzu wai loan nawa suke so ya karbi a banki eh? yanzu wai loan nawa suke so ya je karbi a banki kudi nawa suke so ya karbi miliyan biyar ne wai miliyan biyar akwai wane ne wane ne sai je ko Port Harcourt ne wanda yake harkan mai a can ya je shi ma ya fara malam kana jin wani magana fa <laughs> wai ya je ya karbi miliyan biyar miliyan biyar. Wato, in ya karbi ya je ya aiki da shi ya zo ya biya yanzu suna matsa mai to me yasa ya zama ya zama mai dole shi ya karbi me yasa ya zama mai shi da shi mijinkin yana son shi ma yana son ya karbi ne tun baya so ai tun baya so tun baya so me yasa suna zuwa wani irin ya koyi kimin gafara ya to ya shi bai buga kirje ce ban so ya ya ya ya ka Mana ya cika sanyi ne, wallahi ya cika sanyi sosai. Eh, tun da ya cika sanyi, sheke maki mai zafi kenan. In dan ni ne dai, amma. ya so ya ji wata magana. Eh, to bari. Wancan nashi ya yi kaza, ya yi kaza, baya so, ba ma ya so ya ji bare ya yadda. Ok, kamin mu ji shawarwarin mutane. Kamin mu ji shawarwarin mutane sosai, bari mu ji shawarar mutum ɗaya Malam Gayi, tsaya kan layi ya je ba shawara, in bayan haka shi mu tashi. Mm -hmm. ya so daga ba mun ga commentin shawarwarin mutane ko kuma a mun nemi rana mu zo mu saka da ni da ke kaman kan da na gaya miki mu yi wannan program din jama'a da yawa a kira a baki shawarwari kin ji shi yasa yanzu bari mu ji na daya ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam gayi wa alaikum assalam wa <laughs> rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki ila maka fata alkhairi da kai da iyalanka da sauran manyan malamai da ke faɗakarwa da amfanarwa a wannan shafi na mai albarka. Masha Allah Malam Gayi, Allah ya saka maka da alkhairi. Malam Gayi ta ji dole dole fa. Eh, na ji bayanan wannan baiwa Allah wancan odiyo kafin ka samu ta saman layi. Na'am. To, eh, me shawaran ka Malam Gayi? Eh, akwai abubuwa da ya kamata mu duba a kai saboda ba kowane abu ne kai tsaye za ka zartar da hukunci dole akwai bangarorin da sai ka yi nazari a kansu kafin ka san me za ka ce. Ok, ok, ok. Yawwa, wato na farko abin da ya kamata eh, shi ga wannan bawan Allah wato kowa ya san yaya samu yake da kuma rashi. Wato duk mutumin yawa yana cikin gaba ne wanda akwai lokacin da idan aka kawo maka shawara wato sai da gaske sai ka yi kokari sosai kafin ka bijirewa wannan shawara domin za a kawo maka lokacin da kake bukatata. Mm. misali shi yanzu yana cikin damuwa babbar matsalar shi idan ya duba ya ga waɗanda yake taimaka mawa eh. kwata-kwata yanzu babu wannan abin wanda yake fita a gurin shi to shi ne babban damuwar shi to kuma da hakan idan har aka kawo mashi wannan shawara dalilin wannan matsala da yake ciki to zai karɓi wannan shawarar da wuri domin me shi a tunanin shi ka san ana cewa duk wanda kogi ya ci idan ka ba shi takobi zai kama amma me sai ya fito ya gane cewar ai bala'in takobin da ya fi na wannan kogin na'am na'am na'am to saboda ga saboda wannan wannan jarabta da ya shiga eh. to sai da gaske zai bijire wannan shawar ta yaje banki ya karbo bashi saboda haka ne na farko abin da ya kamata ta dage roƙon Allah na ɗaya kenan na biyu kuma ta yi ƙoƙarin an karar da shi da nuna mashi Allah. Ta nuna mashi cewar wannan jaramta ce tunda ita ce matar shi kuma ita ta ɗauki wannan abu a matsayin jarabta za ta iya jure wannan matsalar to kuma karamar jarabta ce idan ya dubi wa'yansu Na'am. Saboda ko a wani fanni Allah ya kan iya jarabta ka amma idan kai hakuri a baya bi izinin Allah ta'ala za ka cimma nasara. To saboda haka ina son ni da kai murungumu wannan abu a matsayin kaddara ka sani rufin asirin mu shine wannan gidan. Sosai, very good. Kuma kai ka riga ka. Ajiya kina kina kina kina jin shawarwarin da yake bayarwa ko? Very good. Okay, muna ji malam gayi. Ta nuna mushi shin mutum nan wanda yake cikin matsala ya je ya karɓi bashin banki kuma ya samu mikewa. Mm. Na'am. Yau tashin hankali ni ne a matsayinka na matata a matsayina na matarka. Mm. To ni ne ya kamata a ce a'a na fara tayar maka da hankali. To ni wannan auren da ke tsakanin mu tsakani da Allah ne nike auren ka ba dan wani abu ba. Saboda haka ni zan jura wannan jarabtar ni da kai mu yi hakuri mu rungumi wannan a matsayin kadara mu ci gaba da gaya ma Allah bi izinin Allah ta'ala Allah zai ba mu fita hmm. amma ka sani wannan shawara ce nake baka ba dan kai da duk wani wanda zai baka shawara akan sayar da wannan gidan wallahi tallahi kar ba ka sa shi a matsayin masoyinka saboda ka kula ka gane su suna son su yi mashi bakin ciki ne to sun sani idan ya zama da cewar ya zo ya sayar da wannan gidan hmm. kudin bai da tabbacin kuɗin nan za su yi albarka a ƙarshe idan ya zo kuɗin nan banki za su zo su karɓi gidan nan hmm. a wannan lokacin banda zagi ba abin da kuma za su ci gaba da yi mashi kenan ga shi da iyalan shi za su wulaƙanta very good very good malam ba eh, guy na'am to saboda haka kaga kenan saboda idan misali in matsala ta zo ta shafi wani yana saman ka to kusan abin sai an bi shi a hankula tunda misali kaga tsayinta na matar shi eh. to yadda shi zai tirsasa ta ya ba ta umarni kai tsaye hmm. ita duk abubuwan da za ta zo da su bangaren shawara ne tunda har ta san cewar yan uwan ba sa santa to menene su su yanzu suna farin ciki duk wata wutar da za ta zo ta cinye wannan igiyar auren nasu to tun da har ta san da haka eh. dole kaga abin sai ta bi shi a hankula eh wato kata yi kata yi har su kashe mata aure domin sun nuna mata gidan ko aurenta sa ta yi sannu sannu ka su kashe mata aure ke saboda misali ai hmm. duk da na ne to ai wannan mai sauki ne sarki na'am a ce mutum na kin ka ba tare da ka sani amma ran da mutum ya fito zahiri ya nuna bai san ka to ai ka san wani irin zama za ka yi da shi wallahi malam gai magana ka gaskiya ne mun wannan kiyayya ne pure kiyayya ne wannan kiyayya wato ka gane eh. ka kula ita tana cikin wani tarko na'am idan ka fahimci bayanan ta eh. kusan su kansu yan uwan nata ba su san auren nata da shi dari bisa ɗari mm. tunda har suna nuna idan har ta ga da matsala to ta dawo gida na'am na'am na'am na'am haka ta faɗa gaskiya ne ka kaga misali in misali a ce ɗari bisa ɗari na san auren kaga duka za su ci gaba da ba ne hmm. to amma har suna nuna mata cewar in har ta ji matsala ta dawo gida to kaga can ma gidan nasu akwai matsala haka na'am to ashe kaga menene dole wannan magana ta tsaya ta duba ta ga shin waɗanda suke mu'amala da shi ko abokanan shi shin wane ne wanda take gani a warar hmm. idan har akwai to tana iya nuna mashi kaji kaji abin da ke gudana da ka taimaka a ba wannan ba na shawara saboda ka riga ka sani yanzu wannan lokacin musamman kana da iyali to gida shi ne rufin asirinka inda yanzu misali in aka zo gidan nan ya salwanta a ƙarshe haya ma gagara. Za ku yi, gaskiya ne. Aisha sa ta kawo nan gane saboda mijinta ya zo ya ji shawaran ko ya karanta shawaran abin da sa ta kawo nan kenan. Ka ga yanzu misali ka gane sarki zaki. Idan har ya zama cewar an kai ga an wannan gidan ka kula wuta biyu ce. Ita kanta gidan su akwai wuta. saboda lokacin za su hura mata wuta akan lalle e kawai ta rabu da shi saboda ya shiga matsala a bayanan da ta yi kuma yanzu kaga idan ba an zo an samu sauƙi ɓangaren shi ba to dalilin wannan takardu idan ta ƙi bayarwa to komi zai iya auku ma ɓangaren aurenta. Oh. saboda ba a san shi suwaye can gefe suke zunguro shi ba. amma da gayi auren ku na eh, auren da ake Najeriya yayi basir yayi different saboda ya ni ya wuri na she yaya na zai mini iko cikin gida wuri na eh, for what eh ka fahimci bayananta eh. shi mutum ne wanda yake da sanyin hali Okay. To idan ya zama na cewar mutum ne mai san yawa in misali a ce mutum wanda bai da sanyi hali ne ai ba wanda ya isa yi. Okay. To amma idan ya zama na cewar ko da matsayin yana karamin su idan har ya zama na cewar yana da ilimi yana da tsaurin ido duk wanda zai zo mashi da bayani ai da hujjoji zai kayar da shi. Ko da kuma haifan shi ne. Na'am. Saboda misali ai in aka zo da magana ko da iyayen shi ne to ai bai yiwuwa ba tare da wani dalili ko hujja a musulunci ba kawai ka nuna cewa in saki matata. Mm. Dole ka gaba zai yiwu ba. Kenan duk wanda ya zo mishi da wannan fannin hujjoji da dalilai a musulunci shine zai sa ya yaƙe shi. Haka. Idan har ya zo ya nuna dole akwai dalilai waɗanda idan suka kama e musulunci zai sa e, ka samu damar rabuwa da matarka to amma duka babu wannan to wani dalili zai sa a ce kuma ka nuna e, a ina son e, kana son rabu da matata Ka haka ba zai yiwu ba to masha Allah to idan mutum ya mm. zama da cewa mai zafi ne mm. ba mai zafi ba ne to ana samun wannan matsalolin to Karshe dai wannan shine a ci gaba da roƙon Allah kuma a matsayinta na matar shi to ta ci gaba da yin mashi nasiha tana nuna mashi Allah tana nuna mashi cewa ya yi haƙuri wannan jarabta ce mu yi haƙuri mu ci wannan jarabawar ba mu da tabbacin cewa wannan hanyar da kake nema ka mai bullewa ce ba mu tabbacin haka amma mu yi haƙuri mu ci gaba da gaya ma Allah mu saurara zuwa wani lokaci bi izin Allah ta'ala Allah zai bada mafita to kaga in tana yin haka in Allah ya taimaka Allah ya sa karɓa wannan nasiha to kaga shikenan amma tabbas shi kan shi yana cikin yana cikin damuwa saboda idan aka ce misali kai dubu goma misali ko dubu hamsin ka ɗauke ta ka bayar yadda ka san ka ɗauki naira hamsin ne an waye gari naira dubu tana birge ka sarki zaki wannan ba karamin masifa ba ce ga rayuwa Allah kiyaye mu da haka gaskiya ne Allah kiyaye mu da haka Allah kiyaye mu da haka to wannan ne kawai abin da ya kamata take da ci gaba da nuna mashi Allah nuna mashi cewar eh, mu yi hakuri mu ci wannan jarabawa da Allah ya dora mu masha Allah masha Allah To, Malam Gayi mun gode Allah ya saka da alheri mun gode sosai mun gode Malam Gayi. Shawarwarin ka yayi kyau sosai. Ah, ajiya ba zan kira sunan ki ba. Ah, abin da zaki ne kawai insha Allahu ah, Sheki kawo shi mm. ya zo ya ji wannan shawarwari kuma na san kamun gari ya waye mu namu nan Amerika ku na na san gari ya waye wurin ku amma mu kamun gari ya waye mutane da yawa za su zazzana za su kawo masa shawarwari sosai da na san zai zo ya karanta shi wala Allah ya ji wannan shawarwari shi ma hankalinsa zai kwanta kin ji kuma in ya kama ne mu sake zama kuma za mu sake zama in Allah ya so ya yarda kin ji Ni ma mun gode, mun gode. Amin, amin. To jama'a don Allah taimakon da za ku yi ku ji kai da kai ka duba ka taimaka ma wannan baiwan Allah ka taimaka ma gidan aurenta shine kai sharing ka share wanda bai gani ba shi ma ya gani wala Allah har mu samu shawarwari mai kyau da mijinta in ya karanta kuma a samu maganganu masu eh, lafuzuka masu kyau masu kyau da mijinta zai ji zai karanta hankali shi ma ya kwanta domin irin halin da ya shiga ciki a yanzu yasa dan Allah ni da kai muna kallo a yanzu kokarin kawai da zamu yi mata shine yi sharing ya je nisa ka share ka share mu share jama'a ku share ya je nisa ya so jama'a masu hankali da yawa a iya a bata shawarwari kowa ya zana shawarwarin shi a ita ma da mijinta su karanta in Allah ya so yarda ina gani ita ce kawai abin da za ku iya ku yi mana anan to mun gode ajiya ba zan kira sunan ki ba dai har yau mun gode miki sosai ko menene insha Allah we will get in touch kin ji to na gode malam ba gode ba gode amen amen amen Assalamu alaikum. To, jama'a na barku a nan kenan. Assalamu alaikum.